sakamakon wasannin da aka buga a cikin ranar neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta kasar italy sun tashi kundin doki da kasar spain daya da daya iceland ta lallata finland da cikin uku da nema australia na da biyu wales tana da biyu doki sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da ukraine yayin da kosovo suka sha kashi a hannun croatia inda suka tasu shida da nema Ireland kuwa ta samu nasara kan Georgia da shi ɗaya mai ban haushi. Macedonia bata ji daɗi ba a hannun Isra'il inda Isra'il ta bi ta har gida ta sha ta biyu da ɗaya. Moldova ma ta biya ta sha ta uku da nema. A yankin Asiya kuwa Japan ta samu nasara ne akan Iraq da ci biyu da ɗaya yayin da South Korea ta samu nasara kan Qatar da ci uku da biyu. China ta sha kashi a hannun Syria da ci ɗaya mai ban haushi. Uzbekistan ma bata ji daɗi ba a hannun Iran da ci ɗaya mai ban haushi. UAE ta samu nasara a kan Tehran da ci uku da ɗaya yayin da Saudi Arabia suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da Australia. Bangaren South America kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Uruguay ta samu nasara a kan Venezuela. Paraguay ta sha kashi a hannun Colombia da ci ɗaya mai ban haushi brazil ta lallasa bolivia da ci biyar da nema peru sun tashi biyu da biyu da argentina ecuador kuwa ta sha nasara a kan chile da kwallo uku da babu wasan da za a ci gaba da shi na neman shiga cin kofin duniya na shekara 2008 bangaren turai kuwa portugal za su karbi bakoncin honduras yayin da estonia za su buga da gibraltar yayin da france za su buga da bulgaria latvia kuwa za su buga ne da faroe island yayin da belgium za su buga da bosnia bosnia herzegovina luxembourg ko za su buga ne da sweden hungary ko za su karɓi bakuncin switzerland yayin da netherlands za su fafata da belarus greece ko za su karɓi bakuncin cyprus ne yau kuma a bangaren afirka ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ghana za su karɓi bakuncin kasar uganda da misalin karfe hudu da rabi agogon najeriya da niger tuta lafiya